To, ni a nan gurin gaskiyar magana kamar yadda kai magana ni ma ra'ayina da ya kamata a bari sai mun gama noma ainihin amfanin gona na wannan shekara koko na wannan damuna tukuna mun ga abin da Allah ya yi sannan sai mu rufe kan iyaka na sani buɗe kan iyakan nan yana da nashi illoli yana da nashi matsaloli kamar yadda su masana tattalin arzikin ƙasa ɗin suke magana amma dai wato da ya kamata mu tsaya mu lura da yanayin cewa ba mu bane a ainihin za mu iya kawo abin da ke nufi ba wai rufe kan iyaka bane ba kai tsaye zai kawo mana wannan maganin yanayin da muka shiga mu bari tukuna mu farfado da masana'antunmu mu noma abinci duk da manyan masana suna cewa sai in an rufe kan iyaka ɗin ne za mu zabura mu bazama mu farfado da ainihin tsayin masana'antunmu ko mu koma ga harkar noma wadda Allah cikin hukuncin shi duk wanda ke karkara bana ya san cewa mutane wanda ya shekara ashirin baya noma ya koma noma kuma Allah ya taimake mu Allah ya kawo damuna mai albarka insha Allah. Eh wasu eh, sukar da ake waita gwamnatin cewa ba a wadata wa wadatar da jama'a da kayan aikin gonar ba daga motocin noma da taki da sauransu babu su amma duk da aka karfe kan iyaka. Ta ashe nake maka magana babu abin da ke aiki lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo babu abin da ke aiki. Hmm. komai an riga an yi mashi targaɗe duk abin da ka sani fannin ainihin noma fannin wane ne an zudda an koma kawai an ta'allaka ga harkar man fetur kuma allah cikin hukuncin shi ya kawo wannan irin karaya ta man fetur kuma ya kawo mana yanayi muka haɗu da mutane irin su abokanan siyasar bafara suka zo su ne kullum fasa bututun mai domin duk yadda za a yi sai an zo an bakanta wannan gwamnati sai an jawo mata hanyar da za ta lalace amma dai kamar yadda nake gaya maka cikin hukuncin Allah taimakon Allah yana zuwa muna ganin haske in Allah ya yadda gwamnatin janar muhammadu buhari shugaban ƙasar tarayyar najeriya za ta kai bentanta kuma da izinin Allah in Allah ya da shekara dubu goma da kafin shekara ta dubu ah, biyu da goma sha tara waɗannan abubuwan za su zama tarihi